daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. farawa da sunan Allah mai rahama mai jin Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita biyar kilohertz sittin. a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillahi rahman rahim masu kun kamo radio hausa na mara jamhuriyar masanci ta iran daga nan birnin tehran mustapha adam ne tare da kowa a shirin na wannan lokaci da fatan an tashi lafiya abubuwan da za ku ji da yarda allah a cikin shirin namu su ne labaran duniya da dumi su muna kuma ɗauke da sharhin bayan labaru abinda zai biyo baya shine shirin nan na ko kun san daga nan sai shirin nan na afirka a yau sannan mu karkare da shirin ko na masu sauraro. To da fatan za ku kusance tare da mu domin jin dukkanin waɗannan abubuwan da muka muku tanadi ɗaya bayan ɗaya. Labarun duniya da farko ga kanansu ina da dama sun shahada da safiyar yau laraba Raksh ya ce idan Birtaniya ta ci gaba da batun dakatar da ta tace uranium a Iran za a dakatar tattaunawa da ita. A jihar Benue ta Najeriya, mutane damar sarasa rayukan su sanadiyar harin makiyaya. yanzu sai a gyara zama domin a ji cikakkun labaran falasinawa da dama sun yi shahada da safiyar yau laraba sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila suna ci gaba da kai hare-hare a sassa daban-daban na yankin zirin gaza da suka hada da sansanonin 'yan hijira da kuma rusa gidaje da suka saura a tsaye tashar tarbiyyar ɗin almayadin ta watsa labarin da ke cewa an samu shahidai bakwai da safiyar yau laraba bayan har da 'yan sahaniyar suka kai akan wani gida da yake a dir bala a tsakiyar zirin gaza a can sansanin 'yan hijira da ke kusa da filin wasa na al'anan mutane hudu ne suka jikata sanadiyar harin na 'yan sahiyoniya a yankin sabtawi da ke cikin birnin gaza zagin yakin haramtaccen kasar isra'ila sun kai har-hare a kan wani gida wanda ya haddasa gobara da kuma shahadar mutane takwas a cikinsa. a unguwar shuja'iya sojojin na mamaya su rushe gidaje masu yawa gabanin wannan lokacin an sami wasu shahidai uku da kuma jikatar mutane 46 a kusa da cibiyar da amurka da haramtacce ƙasar isra'ila suka ware domin raba kayan abinci ƙididdiga ta ƙarshe wacce ma'aikatar kiwon lafiya ta gaza ta fitar ta bayyana cewa adadin falasinawan da suka shahada daga bakwai ga watan oktoba na shekara ta 2023 zuwa yanzu sun kai dubu arba'in da biyar da hamsin da shida sai kuma waɗanda suka jikata da sun kai dubu ɗari da ashirin da tara da kuma ɗari da ashirin da uku ƙasar ireland ta yi dokar hana shigar da kayan da aka kera a haramtacciyar ƙasar yahudawa gwamnatin ƙasar ireland ta yi doka a jiya talata wacce ta hana a shigar da duk wasu kaya da aka kera matsugunan 'yan shara wuri zauna da a ƙarƙashin dokar ƙasa da ƙasa ake ɗaukar su a matsayin haramtattu mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen ireland ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran faransa cewa gwamnati ta amince da a ci gaba da yin wasu dokokin na hana mu'amalar kasuwanci da matsugunan 'yan share zauna da ba su bisa doka domin an yi su ne a kan ƙasar falasɗinawa. daga cikin kayayyakin da majalisar dokokin ta Ireland ta haramta da akwai 'ya'yan marmari da kuma itatuwa da ake amfani da su ministan harkokin wajen Ireland simon harris ya faɗa wa 'yan jarida cewa yana fatan ganin matakin da wannan ƙaramar ƙasar su ta ɗauka a kan isra'ila ya yi wa sauran ƙasashen turai tasiri su bi sahu gwamnatin ta ireland ta sanar da cewa ta dogan ne da hukuncin kotun duniya ta manyan laifuka wacce ta fitar a watan yuni na shekara ta 2024 akan haramtacciyar ƙasar yahudawa a gefe ɗaya ƙasashen turai da suka hada da ireland spain da norway sun bayyana aniyar su ta amincewa da gwamnatin falasɗinu ita ma ƙasar slovenia ta bi sahun waɗannan ƙasashen na turai yayin da ƙasar faransa ta bakin shugabanta emmanuel macron ta bayyana cewa tana shirin yin furici da daular palestino ministan harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran ya bayyana cewa idan birtaniya ta ci gaba da batun dakatar da tace uranium a iran za a dakatar da tattaunawa da ita ministan harkokin wajen ƙasar ta iran a masarakci ya bayyana cewa matukar kasar ta birtaniya tana ci gaba da kiran iran da ta daina tace uranium baki daya a cikin kasarta to ko iran din za ta yanke tattaunawa ta buɗe da ita shi da ministan harkokin wajen na jamhuriyar musulunci ta iran ya rubuta a shafin sane ta wato na hanyar sadarwa na jama'a inda ya ce iran ta tuntuɓi birtaniya ne da kyakkyawar manufa hakanan sauran ƙasashen turai da aka yarjejeniyar nukiliya da su duk da cewa amurka ba ta son su shiga cikin tattaunawar arakci ya kuma ce idan har matsayar birtaniya shine ta ga an daina tace sinadarin uranium baki ɗaya iran wanda hakan jejeniyar da ita kanta birtaniya tana ciki ne a yayin wato a irin wannan za a daina magana da ita akan abin da ya shafi shirin iran din na makamashin nukiliya arakci yana mai da martani ne akan magana da jakadan birtaniya a washington peter Mendelson ya yi na cewa ƙasarsa tana goyon bayan shirin shugaban ƙasa amurka donald trump na kawo ƙarshen shirin zanta makamashin nukiliya to kuna jin waɗannan labarun ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran a najeriya mutane da yawa sun rasa rayukansu sanadiyar harin makiyaya a jihar benue rahotanni daga jihar ta sun ce wani hari da makiyaya suka kai a yankin gwe ya yi sanadiyar mutuwar mutane 42 mahukunta a yankin sun sanar da cewa an gano gawakin mutane 32 da aka kashe sanadiyar harin da aka kai a ƙauyukan ahome da awodona yayin da aka gano gawakin mutane goma a ƙauyukan tolaha tse ubiyam kamar yadda shugaban karamar hukumar goya ta yamma victor omnin ya bayyana shugaban karamar hukumar ya bayyana wa 'yan jarida abin da ya faru da cewa na takaici ne domin a wannan lokacin da muke magana ana ci gaba da gano gawakin jihar benue dai tana tsakiyar nigeria ne yankin da ake kira middle belt an kuma ɗauki shekaru masu tsawo ana rikici a tsakanin makiyaya da manoma akan ƙasa saboda rushewar tsarin burtalai ofishin gwamnan jihar ta benue haicins lomem aliya ya kuma sanar da cewa daga cikin waɗanda aka kai wa harin da akwai wani malamin addinin kirista amma dai yana raye. Ƙungiyar Amnesty International ta zargi gwamnatin demokradiyyar Congo da kuma ƙungiyar M23 da yiwuwar aikata laifukan yaƙi. Ƙungiyar kare haƙƙin bal'adaman ta ƙasa da ƙasa ta bayyana cewa mai yiwuwa ne ƙungiyar 'yan tawan ta M23 da kuma sojojin gwamnatin demokradiyyar Congo sun aikata laifukan yaƙi. A wani rahoto da aka buga a jiya talata ƙungiyar kare haƙƙin bil'adaman ta ce kungiyar m23 wacce take samun goyon bayan kasar wanda ta kashe mutane da dama da kuma azabtar da su bayan da ta tsare su kungiyar m23 ta kwace iko da yankin gabashin demokradiyyar congo mai cike da albarkatun karkashin kasa da suka hada garuruwan bukavu da kuma goma ta da cewa an kulla jejen ya tsagaita wutar yaƙi tsakanin gwamnati da m23 sai dai kuma har yanzu ana ci gaba da faɗa. ƙarshen labarin duniyar kenan. tuma da labaran da a gama jin labaran duniya yanzu kuma sai shirin da muka yi muku tanadi da ya hada da sharhin bayan labaru ko kun san afirka yau da kuma murayen masu sauraro ai sauraro lafiya. sharhin bayan labarin namu zai yi magana ne kan ci gaba da kashe falasinawa da kuma gargaɗin majalisar ɗinkin duniya game da mummunan bala'i saboda ƙarancin abinci a gaza da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. ma'aikatar lafiya a zirin gaza ta sanar da cewa falasinawa 32 ne suka yi shahada a hare-haren bama-bamai da sojojin mamayar isra'ila ke ci gaba da yi tun wayewar garin ranar lahadi a halin da ake ciki kuma ana ci gaba da yin gargaɗin cewa bala'i zai ƙara ta'azzara idan ba a kai agaji ga falasinawa da aka killace ba wasu sabbin harhare ta sama da aka kai yankuna da dama na gaza daga bait lahiya da ke arewacin gaza zuwa hom yunus a kudancin yankin na gaza a halin da ake ciki dai falasinawa hudu ne suka yi shahada sannan wasu da dama suka jikata sakamakon harin da jiragen yakin saman haramtacciyar kasar isra'ila suka kai kan wani gida a tantuna a kan titin al da ke birnin gaza sa'o'i kaɗan da suka gabata wani jirgin yakin haramtacciyar ƙasar isra'ila ya kai hari kan wata motar farar hula a kusa da shataletalen abu mazin da ke kudu maso yammacin birnin inda ya janyo shahadan ne guda tare da jikatan wasu halin da ake ciki kuma an yi ruwan bama-bamai a yankunan gabashin birnin ciki har da unguwar ja'iya tare da sake rusa gine-gine da ke unguwar al-tuffa da ke makwabtaka da yankunan da sojojin mamayar isra'ila suka kafa zango a arewacin zirin gaza mutane uku ne suka yi shahada wasu kuma suka jikata a wani hari da jiragen yakin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka kai kan taron falasɗinawa a yankin baitulahiya yankin jabaliya ya fuskanci hare-hare ta sama wanda ɗaya daga cikinsu ya yi sanadin shahadan hassan majidi abuwar da daraktan hukumar walƙiya ta gaza da wasu iyalansa hakan dai ya kawo adadin 'yan jarida da suka yi shahada zuwa 220 tun farkon yakin isra'ila kan gaza har ila yau a arewacin gaza sojojin mamaya sun kai wani sabon harin bama-bamai kan gine-gine a baitulahiya a yammacin ranar lahadin da ta gabata wanda ya zo daidai da lagudan wuta da bindigogi tun da farkon wani harin da sojojin mamayar isra'ila suka kai kan wata tanti da ke dauke da 'yan gudun hijira a wannan birni sun yi sanadiyar shahadan falasinawa biyar daga iyalan gida daya ciki har da yara guda biyu a sansanin 'yan gudun hijira na nusirat an binne gawar ashraf abunar daraktan ayyuka na hukumar kare fararen hula a gaza an kashe shi ne tare da matarsa a wani hari da sojojin mamayar isra'ila suka kai kan gidansa a kudancin zirin gaza kuwa wani yaro ne ya rasa ransa tare da jikatan wasu 'yan uwansa guda hudu sakamakon gobarar da jirgin saman yakin sojin haramtacciyar kasar isra'ila suka janyo a wasu hare-hare da suka kai kan sansanin 'yan gudun hijira a bani suhaila da ke gabashin Hom yunus wakilin gidan talabijin na aljazira ya nakalto cewa sojojin mamayar isra'ila sun kara kai hare-hare ta sama da na atilari a yankunan kudanci da gabashin hom an lalata gidaje da dama a garin alkarara da ke arewa maso gabashin hom yayin da sojojin mamayar isra'ila suke ci gaba da kutsawa cikin garin a cewa tashar talabijin ta al-aqsa an gwabza faɗa a yammacin lahadin da ta gabata tsakanin 'yan gwagwarmayin falasinawa da sojojin mamayar isra'ila a kusa da alkarara a ranar 18 ga watan maris ne sojojin mamayar isra'ila suka sake ci gaba da kai hare-hare zidan gaza tun daga wannan lokacin kimanin falasinawa 3,800 ne suka yi shahada sannan wasu kusan 11,000 suka jikkata a cewar bayanai daga ma'aikatar lafiya ta gaza a bangaren jin kai hukumar samar da abinci ta duniya ta ce iyalai a gaza na ci gaba da fuskantar yunwa inda ta bayyana taimakon da ya shiga yankin a matsayin ɗigon ruwa a cikin teku cindy maken babbar daraktar hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta shaidawa gidan talabijin na cbs cewa ana buƙatar samun abinci zuwa gaza domin ƙauracewa wani mummunan bala'i maken ta ƙara da da cewa halin da ake ciki a tsirin gaza wani bala'i ne kuma motocin agaji da suka shiga yankin wani digo ne kawai a cikin teku tana mai cewa akwai mutane rabin miliyan a cikin gaza da ke fama da matsanancin karancin abinci jami'ar ta majalisar ɗinkin duniya ta ce babu wani shirin jin kai da zai kai da zai kai agaji ga waɗanda suka makale tana mai jaddada cewa ƙungiyar ba ta da wata shaida da ke nuna cewa hamas na karkatar da kayan agaji zuwa wata hanya ta daban a nata bangaren hukumar ba da agaji da ayyukan jin kai ga 'yan gudun hijiran falasinawa ta majalisar ɗinkin duniya unrwa ta bayyana cewa ci gaba da kwararar kayayyakin agaji zuwa zirin gaza ita ce kaɗai hanyar da za ta hana bala'in jin kai da ake fuskanta a halin yanzu hukumar ta kara da cewa mafi karancin motocin da ake bukata shine manyan motocin agaji 500 zuwa 600 a kowace rana waɗanda majalisar ɗinkin duniya ke sarrafa su ciki har da hukumar ta unrwa a cikin wannan yanayi jami'in yada labarai da sadarwa na osfam gada alhaddad ya shaida wa gidan talabijin na aljazira cewa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila na yin amfani da yunwa a matsayin makamin yaƙi da take yi a gaza yana mai cewa da dama daga cikin rahotanni na zuwa kan yara da gajiya da rashin abinci mai gina jiki a ranar asabar ɗin da ta gabata ne wani yaro mai shekaru hudu da haihuwa mustapha yassin ya shahada a birnin gaza sakamakon mummunan matsalar da suka biyo baya bayan rashin abinci a ruwan sha a daidai lokacin da aka shigar da kayan agaji da ake yi da kuma hana manyan motocin agaji shiga birnin da arewacin zirin gaza na tsawon makonni a baya-bayan nan dai an samu karuwar mace-mace na ƙananan yara sakamakon matsalolin da suka biyo bayan yunwa da al'ummar yankin gaza ke fama da su bayan fiye da kwanaki 80 na hana shigar da kayan agaji da abinci gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta ba da izinin shigar da manyan motoci 92 da ke cike da fulawa da kayan abinci masu gina jiki zuwa tsakiya da kudancin zirin gaza a yammacin ranar laraba da ta gabata duk da haka yawancin mutane da ke fama da yunwa a wurin ba su samu komai ba a ƙarƙashin sunan agajin jin ƙai da gwamnatin haramtacce ƙasar isra'ila ta nemi aiwatar da wani shirin da ta ce zai tabbatar da isar kayan agaji zuwa kudancin zirin gaza sai dai majalisar ɗinkin duniya ta yi watsi da shirin na yahudawan sahayuniya 'yan mamaya tare da yin gargadi kan illolin da ke tattare da shi don haka zai kai ga gudun hijiran falasɗinawa tare da kai musu hare-haren wuce gona da iri kamar yadda shirin ba zai biya bukatun falasinawa ba sai wasu adadi 'yan kaɗan waɗanda suka makale ƙarƙashin killacewar 'yan mamaya. Ko kun san. bismillah Rahim, masu sauraro yau Laraba. bakwai ga watan hurdot shekara ta 1404 hijira shamsiyya wacce ta yi daidai da ɗaya ga watan zulhajji shekara ta 1446 hijira kamariya har ila wacce ta yi daidai da 28 ga watan mayan shekara ta 2025 miladiya. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 1444 da suka gabata a rana irin ta yau wato ɗaya ga watan zulhajji fatima az-zahra salamun alaiha diyar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ta auri ali dan abi talib alaihi salam a lokacin da fatima salamun alaiha ta kai lokacin aure manya manyan sahabban manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sun gabatar da kansu a gaban mahaifinta manzon allah sallallahu alaihi wa sallam don samun aurenta amma manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yakan ce musu auren zahra salamun alaiha yana hannun allah ina jiran umurninsa. a cikin wannan hali ne dai sai ali da abi talib ya gabatar da kansa a gaban manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yana neman aure diyarsa zahra salamullahi alaiha a nan ne sai manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa ka jira bari in nemi shawararta sai ya shiga wajenta salamullahi alaiha ya faɗa mata ya ke fatima na roƙi allah ta'ala ya aurar da ke ga mafi soyuwar mutum gare shi a cikin wannan al'ummar ga aliyu nan kamar yadda kika san shi ya gabato yana neman aurenki kin amince ne sai ta shiru ba tare da ta murtuke fuskanta ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi kabbara sannan ya ce shirunta ta ne daga nan ya kulla masu aure a ranar ɗaya ga watan zulhajji na shekara ta biyu bayan hijira wannan auren ya yi albarka saboda dukkaninsu masumai ne a wannan gidan ne aka haifi manya-manyan limamai alhassan da alhussein alaihi shugabannin samarin aljanna sannan limamai ga al'ummar musulmi sannan daga cikin tsotson zahara salamun alaiha ne dukkanin wasu wasiyan manzan allah sallallahu alaihi wa sallam goma sha daya suka fito a yayin da mijinta ne wasiyinsa na farko a nan ƙasar iran da ranar auren zahara da ali salamun alaihi ma ita ce ranar aure ta ƙasa. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 860 da suka gabata a ranar irin ta wato ɗaya ga watan zulhajji shekara ta 586 hijira kamariya aka haifi ibnu abil hadid babban malamin addini masanin tarihi da fiqihu da falsafa da ilmin sanin allah ko ilmul kalam sunansa shine abu hamid abdulhamid dan muhammad mada'ini wanda aka fi saninsa da ibnu abil hadid al-mu'tazili ibnu abil hadid ya kasance cikin malaman masabar mu'tazila ya kuma rubuta littattafai da dama daga ciki babu kamar sharhin da ya yi wa littafin nahjul balaga wanda ya tattara hudubobi da wasiƙu da kuma kalmomin amirul mu'minin ali ibn abi talib wannan littafin dai ya nuna yadda ibn abil hadid yake son amirul mu'minin salam da kuma iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haifi ibn abul hadid a garin mada'in na kasar iraki a shekara ta 656 hijira kamariya sannan ya rasu yana ɗan shekara 70 a duniya a birnin bagdaza na kasar iraki masu sauraro ko kun san cewa shekaru 59 da suka gabata a rana irin ta wato 28 ga watan mayun shekarar 1964 miladiya shugabannin kungiyar kasashen larabawa sun amincewa falastina su kafa kungiyar kwatar 'yancin falastina wacce ake kira plo don karfafa su na kwace kasarsu daga hannun yahudawan sayoniya masu samun goyon bayan kasashen yamma musamman amurka kungiyar plo dai haɗakar manya-manyan kungiyoyin falastina guda bakwai ne sannan ta haɗa da sauran ƙananan ƙungiyoyin falasɗinawa wanda suka haɗa da ƙungiyar likitoci falasinawa injiniyoyi falasinawa da kuma ƙungiyar 'yan kasuwa falasinawa da sauransu sannan bayan shekara guda da kafa ƙungiyar plo aka kafa reshen sojanta ko mayakanta wa'anda za su fafata da sojojin hamdukasar isra'ila wacce kuma ake kira dakarun fata wacce ta fara da sojoji dubu goma sai kuma a shekarar 1974 miladiya majalisar ɗinkin duniya ta amince da ƙungiyar ta zama memba mai sanya ido a babban zauren majalisar ɗinkin duniya tana kuma mai wakiltar al'ummar falasɗinu ko kuma falasɗinawa sai kuma a shekarar 1982 bayan da ƙasashe kimanin 100 suka amince da ƙungiyar sojoji hamsin ƙasar isra'ila sun mamaye ƙasar lebanon cibiyar ƙungiyar sannan hedkwatan reshen sojojinta na dakarun fata da nufin korar kungiyar daga kasar lebanon wacce take kan iyaka da hamfi kasar isra'ila da haka kuma sojojin yahudawan suka tilastawa kungiyar plo ficewa daga kasar lebanon tare da taimakon kasashen yamma musamman amurka daga nan kuma sai bangaren dakarun fata ko kuma mayakan kungiyar ta fara rauni daga nan sai shugabannin amurka suka haɗa kai da yahudawan inda suka yaudari shugaba arafat na ƙungiyar ya rattafa hannu kan yarjejeniyar sulhu ta oslo inda ya yi watsi da makamansa ya kuma amince da alkawalin da yahudawan da amurka suka yi masa na cewa za a ba falastina wani wuri a yankin yamma kogin jordan da kuma gaza a matsayin kasar falastinu amma yahudawan kamar yadda suka saba ba su cika koda ɗaya daga cikin alkawulan da suka ɗauka wa yasa alfa a yarjejeniyar oslo a shekarar 1993 ba don haka saboda haka ƙungiyoyin falasɗinawa da dama ba su amince da ƙungiyar plo a matsayin ƙungiya mai wakiltar su a duniya ba saboda yaudarar da ta fada ciki a hannun yahudawa da kuma ƙawayenta. Afirka a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba ka muku batutuwa da suka shafi nahiyarmu ta Afirka. To a yau za mu yi dubi ne a kan shirin gwamnatin Sudan musamman sojoji na shiga cikin yankin Darfur da takura Dakaruna na RFS a ciki domin wato murkushe su baki ɗaya. Da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. Sojojin Sudan suna ci gaba da kai hare-hare a kan sassa mabambanta na ƙasar domin korar dakarun kai ɗaukin gaggawa wanda a takaice aka fi sani da RFS daga cikin muhimman wuraren da sojin na sudan suka kwace da akwai babban birnin ƙasar sudan wato khartoum bayan da a baya suka kwace iko da tsibirin jazira daga can ne kuma suka koma yankin sinar da can ma suka kwace iko da shi suka kori dakarun kai ɗaukin gaggawa a birnin umudarman an ɗauki lokaci ana ba ta kashi wanda shine birni na biyu mai muhimmanci bayan khartoum an tafka ba ta kashi sosai domin kawo ƙarshen zaman mayakan na rfs a cikinsa to a halin yanzu dai sojojin na ƙasar sudan sun nufi yankin darfur ne domin killace shi da hana amfani da shi a matsayin cibiyar kai hare-hare da jiragen sama marasa matuƙi a kan sassan ƙasar mabambanta daga cikin yankunan da a baya mayakan na rsf suka kai hare-hare ta hanyar amfani da jirage marasa matuƙi da akwai birnin khartoum da kuma birnin port sudan da wasu yankuna da ke tsakiyar ƙasar ta sudan fiye da haka sojojin na sudan suna son tabbatar da ikonsu a cikin dukkanin faɗin ƙasar ta sudan da sake gina daula a cikin watanni biyu da suka gabata ne sojojin na sudan suka samu nasarori masu yawa bayan da aka yi wani kwami mai tsanani musamman ma dai a cikin birnin khartoum da kuma tsarkiyar wannan ƙasa tun da aka kori rundunar kai ɗaukin gaggawa ta rsf daga tsakiyar ƙasar sai ta nufi yankin darfur da ke yammacin ƙasar dama daga can suka fito domin mafi yawancin mayakan wannan runduna kabilar da suka fito daga cikinta ta yankin darfur ce sai dai kuma duk da cewa wannan rundunar ta samu koma baya ta ci gaba da kai hare-hare ta hanyar amfani da jiragen sama marasa matuƙi a kan muhimman cibiyoyi na ƙasar ta sudan waɗanda suka haɗa da birnin khartoum da kuma port sudan hakanan kuma wasu yankuna da suke gaɓa ruwan teku red sea da kuma gabashinsa da a can ne muhimman cibiyoyi suke harin ya kuma shafi filin saukar jiragen sama na khartoum wanda dama tun farkon yakin ne aka lalata shi baki ɗaya sanadiyar hare-haren da wannan runduna ta rsf ta rika kaiwa wannan wuri a halin da ake ciki a yanzu sojojin ƙasar na sudan sun killace garin alfasha da can ne babban birnin jihar darfur ta arewa sojojin sun shimfiɗa ikonsu a cikin yankunan da suke zagaye da alfasha a cikin wannan yankin da akwai mayakan ƙungiyar nan na rundunar 'yanto da sudan da take ƙarƙashin abdulwahid al-nur wanda ya bayyana cewa shi ɗan baruwanmu ne ba su tare da ɓangarorin da suke yaƙi suna kuma yin kira ga dukkanin ɓangarorin da su daina yaƙi su ajiye makamansu yankunan da sojoji suka shimfiɗa ikonsu a cikin sun haɗa arewa da kuma gabashin yankin kuma jihohin da suke yankin suna tare da sojojin gwamnati ne suna kuma biyayya ga gwamnatin tsakiya ta khartoum duk da cewa mafi yawancin mazauna yankin sun fito ne daga wasu ƙabilu mabambanta kuma suna da ƙorafi mai yawa tun a baya a kan salon tafiyar da gwamnatin ta khartoum wanda ɗaya daga cikin dalilan da suka sa wannan yankin ya ɗauki makami ko kuma wasu ƙungiyoyi suka bulla a baya amma mafi yawancinsu a wannan lokacin suna tare da gwamnatin tsakiya ta khartoum su ko kwamitocin mayakan da suke goyon bayan gwamnatin tsakiyar ta sudan sun nufi yankin na darfur ta kusuroyi guda uku domin su taimaka a dutsa da rundunar kai daukin gaggawa suna tafiya zuwa a jihar hurdufan ta arewa waɗannan mayakan na sa kai ɗin masu mara wa sojojin ƙasar baya sun kwace iko da garuruwa kamar su hoyi da kuma nuhud duk suna da muhimmanci a fagen yaƙi a wannan yankin. Jihar kudancin Hordofan wani yanki ne mai matuƙar muhimmanci domin wato ratsawa ta cikinsa a bi a haɗa tsakanin khartoum da kuma yammacin ƙasar ta sudan shine yasa sojoji suke son faɗaɗa wuraren da suke iko da su a yankin na abyad da ke can ƙuryar kudancin ƙasar domin haɗe shi da kudancin hordofan shi ko wannan yankin yana ƙarƙashin ikon rundunar 'yanto da sudan ne da ke ƙarƙashin ikon abdulaziz Hall? wanda yake taimakawa sojojin kasar. ta kuwa nausa ta nufi garin daldanj da shine birni na biyu mafi girma a wannan yankin a wani gefen kuwa tuni sojojin kasar? tare da mayakan da suke goyon bayansu suka shimfiɗa ikonsu a cikin garin umudurman wanda shine gari na biyu mafi muhimmanci a tsakiyar sudan da ma ƙasar wannan ne ya sa dakarun rsf da suka ga sun rasa manyan wurare suke kawo cibiyoyin wato samar da lantarki da jiragen sama marasa matuƙi hari wannan irin hari ya yi kama da abin da ake kira a fasa kowa ya rasa dama tun farkon yakin ne dai rundunar al'umma ta shimfiɗa ikonta a yankin nilul azraq daga kudu maso gabashin wannan ƙasa da kuma yankin nuba da wasu yankuna na kudancin kurdufan ita kuwa wannan runduna tana ƙawance ne da mayakan rsf a ƙarƙashin 'yanto da yankuna da gwamnatin tsakiya ta mayar da su baya kamar yadda suka daga wannan takin bugu da ƙari waɗannan ƙungiyoyin suna faɗin cewa za su sake gyara zaman daula ta sudan da yadda za a sake shatata a ƙarƙashin tsarin demokuraɗiyya da daidaito a tsakanin dukkanin 'yan ƙasa domin a baya watakila har yanzu waɗannan yankunan suna jin cewa an fifita larabawa a kansu da ƙabilu ne na asalin afirka a lokaci kaɗan da ya gabata ne dai aka fitar da wani rahoto wanda yake nuni da cewa rundunar rsf tana samun makamanta ne daga ƙasar chadi kuma ta hanyar wani filin saukar jiragen sama na omu jars da ke arewa maso gabacin ƙasar ta chadi hakanan kuma tana samun makamashi daga ƙasar libya musamman ma dai daga garin kafara to a halin yanzu dai abin da sojojin ƙasar suke son sanyi shine su kuɗa wannan runduna ya zamana ta shiga yankin darfur ne a nan kaɗai take sannan kuma a ƙwace iko da darfur ɗin da hana ta kai hare-hare domin daga nan ne ta kai hari da jirgi marasa matuƙi ko kuma jirage marasa matuƙi da suke zuwa tsakiyar ƙasar suka ratsa kilomita 1,500 kuma suka yi barna a garin port sudan da kuma wasu yankuna masu muhimmanci da sojojin ƙasar suke ciki yin haka zai kawo wato ƙarshen wannan yaƙi idan har aka katse hanyoyin da rundunar take samun taimako daga ƙasashen waje. To ma sauraro ƙarshen shirin namu kenan. Kafin mu karkare mai ban kwana da kuma muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. thank you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 don haka amurka ta daina maganar banza akan wannan batu amurka da iran dai na tattaunawa game da shirin nuclear iran na zaman lafiya to wannan shine maudu'in namu a yau malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Assalamu alaikum gidan radin jamhuriyar musulunci ta Iran suna na Ibrahim mai wankin hula a garin mai godi a Kimba jihar Neja memba amaryar matasan Afirka reshen jihar Neja. Hakikanin gaskiya game da wannan tattaunawa da ake ta neman sulhu akan nukile kasar jamhuriyar musulunci ta Iran da suke da Amerika to mu mun san abin da ba zai taba yiwa ce an samu fahimtar juna bane ba. Sabida hakikanin gaskiya idan ka amsa sunanka na cikakken musulmi mai biyayya a dokoki irin na musulunci to babu yadda za a yi ka samu fahimtar juna tsakaninka da wani kafiri a duniya saboda makiyinka ne makiyinka ne ɗari bisa ɗari su kuma makiya addinin musulunci ne to ka ko ba za taɓa samun jituwa ko haɗin kai ko kuma a ce an samu daidaito a tsakani ba ba zai yiwu ba dukkanin waɗanda wata ƙasa da kake ganin ta samu fahimtar juna tsakaninta da amerika wallahi sun matallahi an samu nafunci a musulunci amma ba za a taɓa samun fahimtar juna ba kuma haƙorin da suke kuma da yunkurin da suke na murƙushe iran in allah da na gaba ya yi gaba kuma ba za su taɓa samun nasara akan jamhuriyar musulunci ta iran ba da allah ya hukunci sauran ƙasashenmu na musulmai sun fadda munafunci da ƙin jinin musulunci sun cusa musulunci a rayuwarsu to da ainihin yadda iran ta kasance dodo a gare su to su ma sauran ƙasashenmu na musulmai haka za su zama gagarbado a ga amerika da isra'ila da sauran kafuran duniya to amma ya aka samu akasi to jamhuriyar musulunci kan tafi karfin su insha Allah Ibrahim mai wankin hula a garin mai Maigode a Kimba jihar Niger Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ni ne Rabilu Malam Adamu sarkin aiki na ƙasa baki ɗaya maraɗin jamhuriyar Nijar. Da fatan kuna jiran mu radio Iran haka ne bisa kan tattaunawa tsakanin Iran da Amerika bisa kan nukiliya na zaman lahiya. ni rabi na malam adam da an ce iran ni sai ma rasa inda za na kamo tarihin saboda na san iran kowa ce ce sama da shekara hamsin na san iran kowa ce ce game da cikin karatun da nake yi eh, in ka diba mai sanya rayu rayuwa ta duniya ba goyon bayan iran mai sanya rayu rayuwa ta duniya wallahi sai ka gan shi tsaye-tsayen daga cikin musulunci an kokacin rayuwa za ka yi irin ta duniya to baka goyon bayan iran kuma musuluncin ka ce babu shi ba akwai shi mai rauni ne gaskiya mai suna wani hadisi wa shi la'ihi to kaga da amerika da iran ba za a shirwa ba don haka in ba bara gurbin miyagun mutane ba aka samu ha abadan lillahi ga allah ma ne ya faɗi Mm, Allah ne hudu sauran malamai masu karatu man cewa suke da wannan ni ne rabilu malam adam sarkin aiki na ƙasa baki dai a ƙarshe dai tsakanin iran da amurka ba za ta shiru ba salamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni ne mai sauraron ku a yau da kullum Jibrin Bako Banga da ke jihar Bauchin, Najeriya. Ra'ayina a yau game da yanayin kera makamashin nukiliya na ƙasar Iran ai wannan ba wani abu ne wadda Amerikan ta ya dama ko kuma ta ba wa Amerikan izini ba. Domin su a sanin mutuwa, cewa ƙirƙiran ƙasa ce mai ɗimbin tarihi wadda ba ta iya misaltuwa ba saboda bangaren addinin musulunci ma so ita yanzu kamar america in da ta wani abu ya ta zo ta nemi shawarwarin wasu kasashen sannan su ba ta izini ko su ba ta dama ta yi ta kira abin da ranta yake so to gaskiya ne a ra'ayina ra'ayina ne yau shine batun kera makamashin kera makamin nukiliya na iran ina goyon bayan ta ɗari bisa ɗari domin kowace ƙasa takan kera makami don ta kare kanta daga shirin abokan gabata ko wannan ina goyon bayan kasar iran ɗari bisa ɗari akan wannan na kera makamin nukiliya ubangiji allah taimake shi allah ba shi sa'a allah taimake al'ummar musulmai baki ɗaya allah ɗaukaka addinin musulunci da musulmai da tare kafirci da kafirai domin ita kasar amerikan kasa ce wacce ta yi kaurin suna wajen makirci da iya wuge a tsakanin kasashen duniya baki daya to saboda haka ra'ayina na yau shine bai kamata ma ta tsaya ta saurare ta ba to ni ne mai sauran ku a yau da kullum jibirin bako banga da ke jihar bauchin najeriya na fata da ku tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Radio Iran da ke birnin Tehran kuna magana da Halilu Musa daga Maradin Allah tsoho a jamhuriyar Nijar. Dangane da wannan maudu'i na tsakanin damarwar ta taso Amerika da Iran dangane da sarrafa uranium da take yi a kan makamin nukiliya. Wannan duka abin da ya kawo cece kuci tsakanin su har ake tacce na ce ka faɗi faɗin faɗa ba komai bane daga rashin haɗin kan musulunci ku dubi in ka kalli yadda trump ya je saudiya irin tarbar da aka mashi ya je qatar irin tarbar da aka mashi ya je dubai irin tarbar da aka mashi kuma in ka dubi ɗaya wannan bangaren wannan hannun ka dubi irin yadda ake kashe falastinawa sai kan kai ɗaure ka kasa gane wai wanga abin wani ma ake nufi da wannan duniya ma musulmi ne suke ne da kai sai abin ya ɗaure maka kai don haka a takaice ran abin da take yi gaskiya tana kyautawa ta kyauta kuma muna goyon bayanta kuma ko su karan kansu saudiya kin da qatar da wannan munafikin erdogan na turkiya domin munafiki ne duk ba da gaske bane su iran ita ce kawai take yin abin da take da gaske ne take amma su dukkanin su daukacin kasashen laraba galiba su munafikai ne assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen hausa na yammu da musulunci da farko suna na hada da mai kwamfuta mai yama local government kevistan nigeria nan ba daga muryar matasan lahiyar afirka babu shakka maganar da shugaban juyin juya halin musulunci na kasar iran ya yi tabbas muna goyon bayan haka saboda idan muka yi la'akari da cewa kasar american kasar zalunci ce munafuka kasa ce wadda ba ta son ci gaban musulunci ko kaɗan saboda haka gaba dai gaba dai shugaban juyin juya halin ƙasar iran suna sunana haɗari mai kwamfuta mai yama local government kebis ta nigeria memba daga muryar matasan lahiyar afirka Assalamu alaikum jamhuriyar musulunci ta Iran ne magana Sikir Isaka wanda kira Baba Salmai malamin makaranta da magaram jamhuriyar ne wani magana ta Ayatollah Ali Said Khamenei ina gani wannan ita ce babban magana wadda gwamnatin Iran ya kamata ta zamana a kan. domin kuwa wani zama da amerika na tantamnawa akan nukiliya iran da wani menene duka zama ne wanda na tabbata karshen shi ko da in kaga ya cimma zama to an cuce iran domin kuma wannan kasashe da kuke ganin duniya da suka mallaki makaman nukiliya ba su da wani manuwa ta a zo a gani a kan tantamna su da kasar iran ko wani abu in haka ne to duk kasashen duniya mun su warware makaman nukiliya su a zamanin lafiya ko a zamanin kan baka don me za a ce iran ita kadai ba za ta yi ba makamin nukiliya don kare talaka ta daga sata saboda haka wannan magana ta ayatollah ina gani ce magana muhimmiya wanda tun farkon har ma ita ce kamata a can iran tana aiki da ita ba tsaya tana sauraron kasashen masu dahana ba na duniya wanda ba sa san musulunci da musulmai har tana bata makanta lokaci a kansu assalamu alaikum mai magana sagir isa kawai da kira baban sanuwa da magana mutum kore nijar assalamu alaikum Allah ya tsala mu da katu gidan da musulunci jamhuriyar ta Iran eh suna na Suleiman Alhaji Buhari ne wata labarai ne na kungiyar sikira da sauran radio ta Afirka Farishin ta magana wasan barka ina maka barka da wannan lokaci eh maganar gaskiya wannan maganar da jagoran juyin juyin na kasar Iran yayi Ayatollah Al-Hamdani eh wannan maganar ta shi gaskiya ce eh kuma mu ma al'ummar kasashen afirka musamman kasashen musulmi muna goyon bayan shi saboda wannan matakin da kasar amurka take so ta dauka Eh, take so a tattauna in wannan eh, wata makarkashiya ce take shiryawa eh, in kuka nura kasar iran kasa ce mai karfi da makamai wanda duk da ma bata makamin kare danki amma kasa ce wadda take da makamai wanda take tadawa kasashen irin su amurka irin su isra'ila hankali to shi yasa shugaban kasar amurka donald trump ya dage da sai an tattauna don kawo karshen sarrafa iraniya eh, musu da suke yi eh, kuma zargi ne suke yi na cewa iran tana so ta kera makamin nukiliya eh, mu dai yanzu abin da ya kamata mu yi ta addu'ar allah ya dora musulmi kan wannan allah ya dora musulmi kan wannan yahudawan da kafiran wannan Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyon musulunci jamhuriyar Tarab mai magana Suleiman Alhaji Buhari ke watsa labarai na kungiyar masu kira da sauraron radio ta Afirka a reshen jihar da magaram. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu sashen Hausa gidan radon jihohar Musulunci Tehran. mai magana samu na suke dan mutan limanci birnin jihohar Nijar a unguwar limanci gida da yarda Allah. Alhamdulillah san barka ina maka ne daga cire wannan dama da ka bada ta ra'ayoyi daga bakin masu shi da izinin Allah. to alhamdulahi eh, wannan shugaba na iran yana kala da addu'a tare da roƙon Allah Allah la kala bashi kariya Allah kala bashi kariya kuma haka ake so domin duk mutum mai inci kai ya yarda wani banza da wahi ya shiga tsakanin shi da yancin shi ko tsakanin shi da Allah wannan shugaban iran abin da ya ɗauki mataki tur da allawa dai da manohin amerika na yi eh, maraba da abin da ya yi kuma na goyi bayan saboda dukkan mutum mai inci in ka ga ya bar incin shi ya koma hannu wadatacce ya yi asara to daga eh, ayatul kuma ayatul layi allah ƙara tsare shi allah ƙara mai jagoranci kuma allah ƙara mai ƙarfin gwiwa haka ake so kamar ni ne yanzu misali ina da inci na saboda wata bukata ta wani mutum a wani inci ya ni dama ta ai asarar ta mana yawa in je gaban Allah na in biya bukatar ta in je gaban Allah sha kashi a ayatullahi muna goyon baka ɗari bisa dubu Allah sha sha ne. Assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran sunana Ibrahim mai wanke hula a garin Maigode a Kimba jihar Neja memba amurya matasan Afirka reshen jihar Neja. Hakikanin gaskiya game da sulhu ko tattaunawa game da ainihin jagoran musuluncin mu na duniya na jamhuriyar musulunci ta Iran yake yi da ainihin gwamnatin Amerika domin mun san hadin da ba zai taɓa yiwuwa ba kenan kuma ba za a taɓa samun daidaito ba. Saboda da zarar ka ga musulmi in dai ansa sunan shi musulmi kaga ya samu daidaito tsakanin shi da kafiri to wallahi ya kaucewa ainihin shari'a ta Allah da annabi kuma mun san jamhuriyar musulunci ta iran a halin yanzu a duk duniya dai babu wata ƙasa ta wani kafiri ko wani munafiki wanda zai ce yi nasara a kanta mu dai abin da muke roƙon ainihin shugabanninmu na ƙasar iran kamar da allah ya basu dama kuma ya basu su ƙarfi da lokaci to su dage su zage dantse game da ainihin dukkanin wani ƙere-ƙere na abun makami na kome ma domin su mallake mana duniya da ta koma ƙarƙashin addinin musulunci gaba ɗaya da fatan jamhuriyar musulunci allah ya ƙara ɗaukaka allah ya ƙara ɗaukaka ibrahim ya wanke hula garin mai gode a kimba jihar Niger. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Gidan rediyon Musulunci na Iran. Ni ne ku mai sauraron ko a koyaushe jibrin bako banga da ke jihar bauchi Najeriya. A game da maudu'in da ake tattaunawa na mu shine ni zai sha ni dai ra'ayi a nan ne kada Iran ta kuskura ta amincewa Amerikan game da ƙudurin da ta yi niyya. saboda lallai shi da yahudi da ka gan shi akwai doshe maƙin musulunci ne domin duk shawarar da bai yahudi zai baka lallai ka ce ka ɗauka ka yi amfani ita to kuwa kwabar ka ta ruwa saboda haka ni kira da zan yi anan ga shugaban Kasar iran shine allah ubangiji ya taimake shi ya kuma sake jaddada ƙudurinsa na wannan niyya da ya yi kuma lallai ita kasar america wato kasa ce wacce ta zama kamar kanwa gami duk inda ake cuɗanyawa wato tana nan kuma duk inda ta sa baki zaka samu an Allah ya soya zaka samu ta ba alkhairi bane assalamu alaikum gidan radio jamhuriyar musulunci ta Iran sunana Ibrahim mai wanke hula a garin mai Maigodi a Kimba jihar Neja memba amure matasan Afirka reshen jihar Neja hakikanin gaskiya game da sulhu ko tattaunawa game da ainihin jagoran musuluncin mu na duniya na jamhuriyar musulunci ta Iran yake yi da ainihin gwamnatin Amerika domin mun san hadin da ba zai taɓa yiwuwa ba kenan kuma ba za a taɓa samun daidaito ba saboda da zarar ka ga musulmi in dai ansa sunan shi musulmi kaga ya samu daidaito tsakanin shi da kafiri to wallahi ya kaucewa ainihin shari'a ta Allah da annabi kuma mun san jamhuriyar musulunci a ta Iran a halin yanzu a duk duniya dai babu wata ƙasa ta wani kafiri ko wani munafiki wanda zai ce yayi nasara akan ta mu dai abin da muke roƙon ainihin shugabannin mu na ƙasar Iran kamar da Allah ya ba su dama kuma ba su ƙarfi da lokaci to su dage su zage dantse game da ainihin dukkanin wani kere-kere na abun makami na kome ma domin su mallake mana duniya ta koma karkashin addinin musulunci gaba daya da fatan jamhuriyar musulunci Allah ya kara ɗaukaka Allah ya kara ɗaukaka Ibrahim ya wanke hula a garin Mai Gode a kin jihar to masu sauraro saboda yanayin lokacin da muke da shi ina ga tilas anan zan ga aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne Hassan barka agarsa da na shirya kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya.